ƙaryar namiji ƙaryar shi ta sha ƙarya na lura cewa gaba ɗaya baki da imani baki da tsoron Allah yanzu me kike so a yi waje da ita don hajiyarki ta samu kwanciyar hankali a bar ta a gidan ta ci gaba da zama saboda idan ta dawo za ta iya dawowa gidana so nake a fitar da ita a raye ko a mace kishiyata ai ita wannan yarinyar da ka aura to komai ai a gurin ta yake to ra kenan daga ran da baka ɗakin ta ranar zaka ga canji sosai a'a a ina nan tare da mero amma ya kama in sake uwar gidan sai in sake ta ne sannan kina kallo za a ce ya saki matarsa da kika zo kika tar da su amma biki ce komai ba duk wanda yake so ya zauna lafiya a gidan nan to ya zauna da mai lafiya akan mahaifiyata abba ba ko rana zaka yi a gidan nan ba wallahi tallahi ko kashe ni zaka yi ba zan bari a wulakanta ai an zo wajen dama abin da kake so kai kenan so kake dama dama kake so da zaka kore mu gaba ɗaya to bari ka jin gaya ma alhaji wallahi ba ka ba ƴaƴan nan su bar gidan nan saboda gidan ubansu jamilu kafa ka je ka rika zakewa akan abin da bai shafe ka ba kar ka sake ciwo ina zakewa kuma insha Allah sai ta dawo gidana Allah ubangiji ya sa ya sake ta in dawo da kayata mero ina son baki shawara idan ba za ki dawo ba dan dai shawara bismillah mana dan ma ya bada shawara aka karba kuma aka yi amfani da shi ki sha zaman ki anan ni kuma ki bar min wancan site din zan kula miki da shi zan rike miki dan dai uwa da uba zan rike miki su zasu ji daɗi a hannuna ba ki da wata matsala kishiyata ya samu tsaftar aiki hannun kwararru bisa shiryawar sani haruna arrahus tsarin labari yakub dan labari sani haruna arrahus ɗaukar nauyi arrahus films productions ba da umarni Hassan Giggs. mariam Maryam shi ce amma, ce amma, abubuwan, abu, ce amma na ta za ku yi, ce amma na. Kishiyata, kada ka sake a baka labari. garin gabas ya yi nisa ba tafiyar samu ba mai tallashi ne ke da riba bai yi gaggawa ba abubuwa da yawa sun faru yanzu babu lokaci da zan zauna in maka bayani kawai ni dai na yi da na sani shigowa na kano abinda nake so da kai ka shirya kawai mu tafi lagos tare na ji na gaya maka hajiya wato abubuwa sun dagule mana duk lissafin baya tafiya daidai bangon da ma muke samun mu jingina ko mu ji daɗin rayuwar mu gaba ki ɗaya babu don allah mana roƙon ki ko ki haƙuri ki ɗan zauna da mu hajiya don allah don annabi ki yi haƙuri ki ƙara ci gaba da zama da mu wallahi in kika tafi cikin ruwan muna cikin mawuyacin hali don allah ki mai kiyo. a idan komai bai daidaita ba ni na daidaita rayuwa na a kabari ni kun ki ku min bayanin abin da yake faruwa sai wani kwana-kwana kuke min wai ina hajiya ne da alhaji dan bala babu wani bayanin da zan maka kai dai abin da nake so da kai ka shirya ka tashi mu tafi lagos in kuma ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba hajiya in koma Legas haba hajiya ya tsaki magana ki ce wai in bi ki koma Legas ki sanin kanki ne kin san tafiya ta Legas ba zai yiwu ba ban ɗauki fansa akan wa'inda suka yi mu isa ni a cikin wannan wahalar ba wallahi ko da zan koma Legas sai na gane wane ne wannan ogan da suke faɗa ko da haɗuwa ta da shi zai zamto shi ne a ƙarshen numfashi na kai kana hauka ne baka ji zafin wutan da ta kona ka ba to umarni nake baka ka tashi kawai mu tafi Lagos tare idan ba haka ba duk abin da ya same ka babu ruwana kaga tafiya na gaskiya umma sai dai ki guri ni ba zan tafi Lagos ba sai na dau farsan abin da aka yi ya dai dan ya fita tunda ya riga ya saba dama wannan azzaluman suna barin shi da yunwa masu wuki kai ka kamanta ba kai dan sarauta ne ko ba haka ba kuma ka ji abin da ke son gaya maka duk wani abu ya taso aka ce kai an haɗa shi da kai sa hannu biyu ka karɓa ka gode wa Allah shine mai kyau a gare ka in mai kyau ne ka ansa eh, duk wani abin da kaga ya taso wa mutum in ka ga mutum to maciyaci sai dinga ganin abu kashi alheri ne amma sai ya dinga cuku cuku cuku cuku da shi wanda ba a ban fadila fadila badila ce a gidan namu yaushe kika zo ban sani ba ka bace wannan hmm. fadila ta zo ba wani abu ya kawo ta zama ne ya kawo ta da a nan gida don matar ka ce eh baba na daura wani baba da fadila kai baba ni gaskiya ba na san wannan baba ni ban shirya ban shirya aure yanzu ba gaskiya baba gaya mishi dai gaya mishi kai kai dan wani ne muka sa gaba muka ce kaza iya iya da balle dan kuma kana da sarauta ko gobe ka iya hawa sarauta ba haka bane ba haka ne mana ni baba zuciya ta fi karkata akan kausar kausar wannan munafukan yarinya har yanzu kana son ta a cikin zuciyarka wallahi da ma ka cire ta inna ba munafuka bace dan Allah inna ki daina zagin ta wallahi inna kullun ji nake zuciyata ta ƙara yadda da ita yanzu haka ma wallahi inna ji nake ba wadda zuciya ta fiye da ita kamar ta kai ana ce da ana kira ana maka abin alheri kana ja da baya kai wannan yare da ka likewa da sauran kai har yanzu wannan abin da ya zama ka aya ba baka ɗauki jarasi ba ke ya ji saka ka ja kulle da kai da waje sai dai ka leƙa ko me yazo ya safe ku a nan wurin da kake kwalli sai dai kona ba da ma ka fita waje ka sha iska amma duk wannan bai saka kare kare fitar su to don kada abin ya kai ya komo an ci maka mutunci an bata maka rai shine ni ma na wanke maka zuciya ka fi karfin cin mutunci sai dauko wannan yariya da baka shikenan wancan magana ta shafi a gama wannan magana ni fa ba wai nufin duk wanda ya ka kawo in ce ba na son ta bane ba ni ba wai ba na son su bane ba duka ni ina son a zaba mishi mace ta gari ne amma ba ta kauye ce ta garin ce eh. je ka ga mata ta malam wannan wutan wannan gobaran da ka kunna eh. wallahi tallahi gobara ce wanda ruwa ne kadai zai iya kashe ta ko kuma tekun maliya wai ke in da tashi magana na ko zan hada wai yar uwa ce na hada da su kowa duk ɗan uku ba wa da ta dace da shi ai ba wai ba su dace da shi ba ne ni ba zan ba shi abin da baya so ba ne kamar yadda ka saba ba shi abin da ran shi bai so eh ɗana ne ko ba ɗana bane gaskiya na ji daɗin alaikum salam akan Eh, abokina muna cikin gari kawai muka ji labarin ka dawo gaskiya wallahi mun ji daɗin dawowar ka wallahi mun ji labarin ka shigo gari ne muka zo maka ban gajiya kun kyauta na gode amma ranka ina kamar ranka ɓaci kamar alamun wani abu na da ka saboda Allah garbati ba dole rena ya ɓaci ba a ce ni kamar ni za a min aure ba a dubi zaɓi na ba kawai a zaɓa wacce aka gada ma a ɗaura min kuma a wacce a rasa wacce za a aura min sai fadila Allah ya tuje ka amma na ga kaman ai fadila ranka ne kaman kyakkyawa ce mai kyau ce ga ta fara ga ta Ka ba kalma ce ban yi tunanin haka zaka faɗa daga bakin ka ba ya za a yi al'amari ne na zaɓin iyaye yau da yadda za a yi tun da an riga an ɗaura auren nan sai dai haƙuri kawai ka rungo matar ka hannu biyu ka yi mata adalci shi ne gari haƙurin da za a yi kenan kawai Shi ne. Eh, to na ji faɗa muku gaskiya ba zan so ta ba ba kuma zan kaunace ta ba sannan ni ba zan zauna ita a matsayin ta na matata ba kai ne daga rayuwar farin ciki mun dawo rayuwar bakin ciki yanzu a ce gabaki ɗaya an rasa wanda zai gaya mana asalinmu kana nufin ita ma hajiya ba bata faɗa maka ba bata faɗa min ba amma na san abin da zan yi dole zan yi ƙoƙarin nemo asalinmu saboda ba zan bari mu ci gaba da zama a cikin duhu ba ina zaka ka ji neman sani bayan waɗanda za ka ji neman sanin wurinsu ba sa zan tafi garin gabas zan je gidansu sai luba na tabbata a nan zan samu labarin komai za ka je ko za mu je a baya na yi gangancin ka tafi ka bani a wannan karon kuma babu inda za ka je sai da ni don allah kausar kada ki matsa sai kin bi ni gwanda duk wahalar da zan sha in sha ta ni kaɗai ke mace ce kina da rauni lalle in haka ne ni jaruma ce a cikin mata saboda na jure kalubale da yawa saboda abubuwan da suka faru da ni da a ce ni mai raunin ci da ta ne na kashe kaina ki shirya zuwa gobe inspector jamila ta ce tana son ganin mu ai mu allah ya kai mu ba tafiyar mai tallashi ne ke da riba in bai ga. ya za a ka shigo min ɗaki babu sallama babu bada umarni me ya haka kin san in san ra'ayina ne ba yadda za a ganki a cikin ɗaki na domin ni ba ke nake so ba ina da na nake so wallahi ƙarya ne na san kaf garin nan babu wacce tafi ni ballantana in yi tunanin za ta kere ni kai wai ka san wace ce ni ma ko a birni kuma sai aka gaya miki cewa wacce na faɗa miki a kawai take ko ni dai na san wallahi ka birni babu macen da za ta yi dace soyayya da kai ballantana ta aure ka ce ya ishe ki na rantse da Allah sai in miki nan duka a cikin nan komai zai faru ya faru ka duke ni baka ce ai ko da ranan zan nuna maka cewa bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane Izan Allah, na rantse da Allah ya saki gida na sanin zamanki a matsayin mata a gidan nan wallahi tallahi sai na gana maki azaba da kanki zaki nemi hanyar da za a aure wannan aure ka gana mu waye ne azaba ni lallai ai wannan kalmar taka ba ni ya kamata ka gaya mawa ba ka je ka samu jatuminka a ciki sai ka faɗa masa amma ba ni ba kafci ni kamara amma ki ni kamara za ki rama ne kuma wallahi kaɗan ma kika fara gani yanzu aka fara yadda ka daga hannunka kamare ni a fuska na wallahi sai na dau mataki ta hanyar da baka taba tsammani ba duk abin da zaki kin dade baki ba ni ma da sanin zan nuna miki ni ma dan iska ne ke ni ma dan iska ne a kauyen nan hmm. ke Wai in ban da kaddara? da take zuwa ma dan adam ba tare da ya shirya ba ta za a ina rayuwa a birni ina cikin jin daɗi da walwala da annashuwa a kawo ni wannan ƙauye ƙauyen ƙayau a ce wai anan zan ci gaba da rayuwa ni ma abin da abin ma bakin ciki ma shine duba gidan fa a wannan kangon gidan za a ce min in zo in yi rayuwa na fito daga birni ni ba ma wannan ba wai arsa da waye za a hada na aure sai da wannan hotihon sakaran namiji sa na gama tattara bincike da ya kamata na tattara amma bayanan kausar ya watsar da komai ban gane ban fahimce ki ba me kike nufi da cewa kuma ya watse esa eh, yanzu abin da nake nufi ba buƙatar duk wani bincike face mu hada nemo alhaji kabiru da shi da mutanensa a duk inda suke saboda na tabbata yanzu duk inda yake ya san muna neman sa ko eh to abin da nake nufi ya kamata mu yi aiki da cyber security saboda su nemo mana present location ɗin da alhaji kabiru yake da shi da mutanensa Morning. ranka yadda sai kai sabbin sun karaso suna nan ce da shugaba ok sir kowace mace a rayuwa tana neman namiji ne dan gata dan gayu wanda ya iya kalaman soyayya amma ba irin ka hutu ba za ka dake ni ne to kai kai kai haba malam ya za a yi ka bai ɗana rashin gaskiya shi shi kaɗai shi kaɗai ya laifi wallahi ba zai yiwu ba ban so a ce zuciyarka ta yi sanyi da wuri haka ba na so a ce ka aiwatar da abin da zuciyarka ta raya maka fadila bar gani ka mare ni shekaran jiya na rabu da kai wallahi baka ci bilis ba fadila wallahi kin yi sa'a ina jin magana iyayena kin yi sa'a iyayena ne suka haɗa na auren wallahi banda haka na rantse da Allah fadila ah. ka ce dan bala ya dawo gida jiya eh ya dawo tun jiya ya dawo tun jiya amma ya dawo tun jiya ne shi ne ba za ku so ku ba mai information ya dawo ba kuma ko kun san cewa muna da buƙatar bayanai daga wurinsa haɓa. wallahi ranka ya daɗe a rikice nake ne gaba ɗaya shi yasa ban zo na faɗa muku ba yan sanda ne muna da buƙatar bayanai daga ke um, ki shi tapping all necessary information from him. Then we draft the report. Okay. Yes. Alan No? Mun tattara duk wani bayanai da ya kamata mu tattara. Hmm. Na kes ɗin cikin kashi ɗari muna da kashi tamanin a kes ɗin. Saboda haka yanzu abin da ya rage mana kawai mu san inda Alhaji Kabiru yake. Amma ni Eh, inspector ba don ce na muku katsalandan a cikin aikinku ba da sai in ce kawai a haƙura da wannan binciken me yasa to abubuwa ne suke ta faruwa a duniyar nan a rikirkice rudani sun yawa ba ka gane gaskiyar lamari let me chip in please ai shi kes idan ka ce a bar kes wannan haƙƙi ne kuma na hukuma ita ba ta haka ne malam fesa kuma ya farko zai yi ƙarshe haka ne kowa da ƙaddarar rayuwarsa in ka ga jarabtan da allah ya wani za ka san kai naka allah ya maka da sauki don allah ku taimake ni ku dawo da mahaifiyata wallahi ina cikin tsananin kewarta don allah ku taimake ni zaman da nake yi ni kaɗai a gidan wallahi ba na jin daɗi ki yi haƙuri kausar na san kin shiga rabta da yawa na rayuwa mahaifiyarki ba bata ta yi ba guduwa ta yi saboda tana tsoro ana zarginta da aikata kisan kai kar a kama ta wannan shi ne lalle lalle balanga ya ci amanar mu ya karya mana dokokin wannan tafiyar ya lalata mana dukkan wata shimfiɗa da muka gindaya a cikin wannan harkar. saboda haka ina son ku fahimci wani abu guda ɗaya lalle lalle sai ya ci uwarsa ina son ku ba zama a cikin garin nan lungu sako kwararo ko ina duk inda balanga yake ina so kawo min shi a mace ko a raye ina fatan duk kun ba na son wasa ba na son sauci yanzu a fara aikin wannan umarni ne daga sama